أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء بدأ درس هنا للتعفي na fannonin mu'amala wallafar ko mallonin fannonin mu'amala tsakanin ma'aurata wallafar marigayi muhammad siddiqin manshawi allah ya fi kansa da rana idan ba manta ba darasin da ya gabata kafin mu tafi hutun sallah mun cike karshen shafi na tasa'in daidai wa daida a yau za mu tashi a farkon shafi na tasa'in da ɗaya inda mara yake ba da shawara ga uwar gida ya ce kuni misaliya ka zauja shi shurai ma'ana ke zaman to mace wayayya kamar matar shurai alƙawi alƙawi shurai yake ne kafin haka muna juna mu fatan alkhairi da addu'ar mun yi sallah lafiya Allah kuma ya karbi ibadunmu Allah madaukin sarki ya sa muna cikin intattun bayi kuma ya fi mana kurakuranmu ya maimaita mana ramadana shekaru da yawa masu zuwa waɗanda suka rasu muna fata Allah ya ji ɗansu Allah ya gafarta musu marasa lafiya a gida da asibitoci muna addu'a Allah ya ba kowa lafiya mu kuma Allah ya kare mu da lafiya sa mu cika da imani malam ya az-zawjatu as-salihah ajmalu wardatun fi hadiqati ad mace ta gari mace ta gari mace ta kwarai ta kirki ita ce mafi kyawun fure fure shi ne flower na? wanne tashiwa a kan shi za mu tashi ita ce mafi alkhairin fure a cikin lambun duniya lambu na duniya ta ga ciki ga fulawa haka kala kala ko wani irin kalan ta wata tafi wata kyau wata kaza ce to a duniya babu abin da yake mafi kyawo a cikin furanni sama da mace ta gari fakuni raihanatun ki kasance wato turare ya ke uwar gida tamla a kalba zaujaha sa'adatan wanda ke cika farin ciki da zuciyar mijinta ana so mace ta kasance haka قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام yana cewa الدنيا mata. ita duniya da kuke ganin ta kaya ne na ado abin jin daɗi ne morewa ake a ciki a holi abin daɗi ne a duniya sai ce amma wa khairu mata'iha mafi alkhairin abin jin daɗi a duniya Yace ce almar'atu salihah ita ce masu ta gari duk abin da Allah zai maka a duniya da zaka more ya maka arziki ya azurta ka da gida ko gidaje da motoci da yaya da kowa wasu karfa ka da masu ta kirki to kana cikin damuwa amma ba ka da komai matan ta kirki kawai ka yare maka duk wani damuwa sai ka kasance tare da matar ka cikin nema cikin kwanciyar hankali ba tare da wani damuwa ba yasa annabi ya ce mafi alkhairin jin dadin rayuwar duniya ita ce mace ta gari wace in ya mallaki gida zai ji dadi in ya mallaki mota zai ji dadi in ya mallaki ƴaƴa ma zai ji dadi in ya samu aiki zai ji dadi duk abubuwan jin dadi bane mata an yayi to sai annabi ce duk a cikin wa'annan mafi alkhairi shine mata ta gari Allah ya azurta da mata da gari وقابل شريح الشعبي القاضي شريح يحدد الشمام الشعبي dukkan suna cikin manyan tabi'ai magabata da suka haɗu fa sa'alahu sha'abi sai sha'abi ya tambayi shurai an halihi fi baitihi akan zamantakewar sa a gidan shi saboda ya san shi an gode ya taɓa yin aure injin ce ya labarin gida ya iyalai ko yanzu فقال له شريح sai shurai ya bashi amsa ya ce min ishirina aman ya ce shekara ashirin da ta wuce ya ce sama da shekara ashirin yanzu haka lam arama ya kudu da min ahari ban taba ganin abin da ya bata min rai da iyalai na ba shekara ashirin ban san bata rai ba in za mu kwatanta da mu wata ashirin zan ce ko kwana ashirin ko awa ashirin ko shi ashirin ba zai yi wani minti ashirin ma zai rika sha shi minti ashirin a wanda ya samu baƙin jini kila ta fi gome baya ko ta fi gome ta minti ashirin baya ta fi zaka ji to ka gangana kwatanta da mu halin mu zai da zaka ina irin nan matan su kenan shekara ashirin kuma ba kwana ashirin ba shekara ashirin kwana ɗari uku da sittin sittin su ashirin bai taɓa ganin ɗagun jiji ba kuna ji fasana lahu sai abokin ya ce masa wani kai fasalika ai ya aka shi ma mamaki ya ce ya aka yi aka yi zama har shekara ashirin ba ka taɓa ganin ɓacin rai ba ƙara shi sai ce min ɗan wani lailatin da kanto al-mar'ati daga daren farko da na tare da matata na shiga ɗakin ta wa ra'aytu fiha hasanan ko husnan hasinan ga tsarin kyau da ban taɓa ganin irin shi ba wa jamalan nadiran da wani irin kyau irin wanda yake sai an tona ake samun irin wannan kyau ne shine nadir irin kyanta ma ba ko ina ake samun irin shi ba yace qultu fi nafsi sai na ce fala Afhar wa usalli rak'atayn shukran lillah yana ganin wannan shin ya san ba wai iya halin shi bane ba karatun shi bane ba waye shi bane ba shi wannan kyakkyawa bari ya je ya yi alwala kawai ya gode ma Allah haka ya faɗa a rai Ya ce yace falamma sallam! da na yi alwala ina nafila ina yin sallama haka assalamu alaikum Ya ce, da shi su salli bi salati ya naga ashe matar tana bayana tana sallah tana gini na sallah tana sallama da sallaman da nayi ashe da muka kallon da ba zai ba an guna yanzu kowa sai ya ce matar shi tashi zai gyara ko tashi shi sallah wani ma manta ya shi da zaku ni da gautuwa da murna ya manta ana ma wani sallah ba haka wani amma ita wannan tana sallah a bayan shi da sallar da yake yi yace kana yin sallama da sallama ta ma'ana tare muka yi sallan muka sallama yace ma salal bai lokacin da gida ya watse yan kawo amarya kowa haka kamar yadda ake yi ba kowa yace min al wal Afrika, ba yan uwa ba abokai ya rage sauran ango da amarya yace ƙumtu ilaiha sai na tashi na je wurinta fa yadi nahwaha sai na ɗaga hannuna na kai shi zuwa gare ta haka me zai mata zai sa hannu a kan ta mata addu'a da jahilan mata yanzu suke cewa kafi ko wai an mata kafi wata jami'a ce suke cewa wallahi da zuwa na yamin kafi ya kama nan dan ta, ya mata addu'a ta sunna da annabi ya ce ka kama da farfadon gashin matar ta mata addu'a ko idan tana amarya in ka aure ta kace Allahumma inna as'aluka min khairiha wa khayra ma jabaltaha alayhi wa a'udhu bika min sharriha wa sharra ma jabaltaha alayhi in ka samu jahila za ta ce wallahi ka da mata kama da asiri a gani wani aboki na amini na ne ya aure ya ƙara ma'ana ya ƙara aure to a wani garin su mala aka rako su turare da ƙanshi irin wannan abubuwa ka san su akwai al'ada irin wannan kakkare ka kakkare ne kawai wannan uwar gidan da dangin da suka ce wallahi da abin ya ba da sai kin tashi ne wallahi tallahi ka baro kagai ai ka ga kowa da yin al'adarsa wasu ma an kai auren nono ake nuna. ina fata ana fahimta amma su nonon za ga al'ada ce akwai wanda kuma ake zuwa ma su wa'annan jahilci ne ya sa wani dan uwa da ya je wani gari ya samu suna zana ida an gawa kuma su sai a zuwa da nono kwarya kwarya ana fara ta an fahimta nono ba ma ya kama shi har da babban limamin garin aka sa an je raka gawa makabarta ko sai nono aka zo aka ajiye gawa aka dinga fara masa nono nono sosai da zai na sa shi dai bikin kuma sai daga baya yake tambayin malamin nan nasu na garin ya aka yi haka wannan abin mai ne ya ce to ai kun karanta a biyu an ce wai wasu sauyin labana lagana ba inda ake nufi a nan ta dutse ba wannan abin da ake sa a rufe ba sai suka ɗauka nono ake nufi kan yadda ake fahimtar addini ba in ka ce za ka fahimci addini da da kawai mujarradin larabcin ka ko a da za ka samu matsaloli da yawa su a fahimta sai suka fasara shi da fahimta daga aka ce labana laban kuma ai ka ga nono ne Kuma ba haka ba ka ga yana da kare doji to a ba nono ake nufi a nan baya ka gani wannan block da ake sawa dutse a daddaura shi flap nan da ake daura akan gawa shi ma yake magana gawa ta shakar da nono Ta gani irin abin kenan shekarar kai mamaki an kawo maka da tayarai da kai shi a ce a maka asiri haka kai ma an ka kama goshin matakka. ta ce ka mata kafi to shi ne shirar yake cewa sai na miƙa hannuna kanta da wannan manufan don in mata addu'a sun a farko ba ya ce da na hannuna ya ce fasalar ce ta ce mini A ala rikita ya aba rumayya dan dakata ya kai aba umayya shi ne alkunyar shirai alƙalin shirai dan dakata mana ala gafar da malam ta ce kama anta bayanai inda kake ɗan da ta sun maƙalar sai take cewa inni gharibatun la inna li bi akhlaqika ni ba kowa ce a gidanka ban san da ka ba fa bayyin li ma tuhibbu fa atihi ina so ka gaya min duk abin da kake so in aika in rika yi mata wa ma takrahu da kuma duk abin da ba ka so fa atrukuhu illa da shi tun kafin rayuwa ta fara tafiya ina so in san me kake so me ba ka so ina fata muna fahimta qala sai yake cewa fa bittu ma'aha bi an amila da haka muka kwana cikin dare mafi nema wa ishtu ma'aha 20 aman yace wallahi ne rayuwa da ita shekara 20 lam a'taba alaiha ban tuka zargin ta ko na mata fara akan wani da yake da ita ba tuka yi ba ya ce akan wani abu shai ya ce illa marwatan sai wani lokaci ɗaya mana ban taɓa ganin fushin da ko da ba ce so ɗaya wa kuntu laha zaliman ni ne na zalunce ta shi ma so ɗaya shi ma ɗin shi ne mai laifin ya ce haka da to irin wannan mata ta shurai ya ce faltakunin nisa mata ta zama irin ta الشيخ قال هذا أعتقد أن أسمى تايت اللي يشيكوني مثالية كزوجة شريف كزما ما شاء أبر مثالي قررى وعيية كمروى كمر ما در القاضي شريف الله تعالى يرسام عشان مصفحيتا الله رب الكين سلكي يبام جوكا زمان رسولا فيها شيخا بيوي وعليكم السلام ورحمة الله eh ainihin ba bayyana ba ne don ba bayyana sura bai bayyana sura ta kawai ya ce ya fi kyau shi ke nan suke kai aka zo ka ce alhamdulillah na gama ta ta ta ci ado na amurci mala sai kyalli ta take gashi ta sha kunshi ta sha kaza wannan da ana magana aka faɗa irin wannan amma ka ce tana da kaza hancin ta dogo kamar fensa idanunta dara dara bakinta dan karami daidai sun banda a to kaga <laughs> eh ba yana wani a tunkule da sai ka ce ta yi kyau sosai ka ci ado shi ne irin wannan abin da yake nufi <laughs> Allah shi da babu tambaya ko اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفو والغنى اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر سألك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وعاجله ما علمنا منه ما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وعاجله ما علمنا منه ما لم نعلم وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين